gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku sa kwasha labari bismillahir rahmanir rahim halin kishi kashi na ashirin da biyu ta kwashe sama da awa ɗaya tana gasa jikinta tana kuka gaba ɗaya jin ƙasanta take yi kamar ba a jikinta ba kai gani take yi kamar ya kara ta ma ai kuwa ba za ta yadda ba dole ta ɗauki mataki a kai tunda akan gaskiyarta take da idonta ta ganshi da karuwar kuma tai magana ya haike mata kamar wata baiwarsa Allah yana kallo kuma sai ya saka mata sanda ta fito Khalil ya daɗe da yin bacci sa tana tafiya kamar ya kaciya ta buɗe da magungunan da aka bata ta ɗauki paracetamol ta sha sai da ta ƙara haɗa shayi mai kauri ta sha kafin ta koma kan doguwar kujerar da ke dakin ta kwanta tana jin jikinta kamar ana kwankwasa mata tsabayin da ko ina ya ɗauki ciwo da asuba da ya tashe ta da kyar ta miƙe shi kuwa har ya shirin masallaci ya fice abinsa ya bata da matsar kwalla saboda yadda jikinta ya sake yin tsami ga azabar zafi da take ji a ƙasanta sai kawai ta zauna a gun ta shiga rusa kuka sai da gari ya haske ya koma ɗakin Hassan nan zuciyarsa ba daɗi idan ya tana kalmar karuwa da take jingina shi da shi sai ya ji sam umema bata dace da zama matarsa ba ba ta ganin mutuncinsa ba ta kimanta shi duk menene ya janyo hakan. Sanda ya shiga ɗakin bai yi niyyar kula ta ba, amma ganin yadda fuskata ta ta canza ta kumbura ya ba shi tsoro. Dole ya ƙarasa kanta yana kallanta, da alama ko sallah ba ta yi ba, tana nan yadda ya batta. Murya ɗaure ya ce mata, Baki tashi kin yi sallah ba ko? Ba zan iya tashi ba, don Allah ka kai na asibiti jikina, marata, ko ina ciwo yake min. Ina gama mutuwa zan yi. Ta faɗa cikin kuka, sai kama hannayenta da niyyar miƙar da ita, ta fara ƙara saboda azabar zafin da ta ji. Da sauri ya durƙusa a gabanta yana kallonta ya ce, "Kwanta mu gani." Ya faɗa yana ƙoƙarin ɗaga dogon hijabin jikinta. Ba ta da ƙarfin hana shi. Bayan da ta iya ya buɗe jikinta ya kunna fitilar wayarsa ya haska. Saurin kawar da kai yayi, wani irin tausayinta na tsirga masa. Sosai ya ji mata ciwo, duk da ba likita bane shi, amma ya san wannan raunin ko ba ɗinki ta ba sai an mata 'yan dabaru za ta dawo daidai. Kallon ta yayin da ta rufe ido tana tsiya yadda hawaye, bayan da ita ta jawo komai. ba ta jin magana, ya rasa wace iri ya zuciya Allah ya mata, da san bata san daidai da rashinsa ba. A ta ya dauko doguwar riga mara nauyi ya zira mata, har a lokacin bata daina kuka ba, duk da yadda ya dinga lallaɓa mata jiki, kamar mai taɓa kwai. Ya ɗauke ta a hannu ya fita da ita. Kafin su isa asibitin sai ya ji kamar shi ma ya fasa kuka, saboda yadda ta gigita masa kwakwalwa da koke-kokenta, da ya tabbatar bayan na ciwo har da na jidalinta. Sun yi sa'a tarar da likita mace ce on duty a asibitin da ya kai ta jiya, ta dinga sarfa masa bala'i kamar za ta dake shi sanda ta duba umaiman da ita a zatanta ma amarya ce daren farko allurar rage zugi da ciwo ta mata ta bata wani magani na shafawa ta ce ba sai ta yi mata ɗinki ba ta dage da shiga ruwan ɗumi ta kuma dinga cin nama mai romo da fruit gurin zai warke kar kuma ta kuskura ta koma masa sai ta ji jikinta ya dawo daidai so samu ta ɗauki kamar wata biyu tana jinya shi dai kalil jinsa kawai yake yi tana wa umaiman hudu ba a ransa ya ce ba a koya mata abin tsiya ba mata ina ga an bata lasisi. rana haƙuraye da fita site ya kira ya bada umarnin madan bata da lafiya. Duk da bai sakar mata fuska ba, amma ya tsaya yana bata kulawa sosai. Dan motsin idan ta siya tambaye ta me take so. Idan za ta shiga ban ɗaki kuwa, ɗaukar ta yake yi ya kai ta, ya kuma tsaya sai ya tabbatar da ta gasa jikinta, kamar yadda likita ta faɗa mata, sannan zai rabu da ita. da yadda Umaima ta so ta samu kansa abin ya ci tira, dan ta fahimci fushin nasa mai girma ne, dan ba ita kaɗai ba, ko kiransa aka yi a waya daga yadda yake magana za ka fahimci yana cikin damuwa. Ta yi nadamar abin da ta yi, ko ba komai da yanzu ba ta karɓi sakamakon wannan azabar da take ciki ba, abin da ko daren farkonta ta fuskanta ba, gashi babu wannan sakin fuskar da tarairayar da ta saba da su, duk abin da yake mata kamar wanda ake yi wa dole. Da suka zo kwanciyar bacci ma kan kujera ya kwanta ya bar mata gadan, ta yi masa magana ya mata banza, sai ta saki kukan da dama yana makale a wuyanta, ya kuwa share ta, da ta ishe shi ma sai saka iPod ya toshe kunnensa, Dan kanta ta yi ta gaji, bacci ya kwashe ta. Khalil kuwa wani irin kallon ta takaici ya bi ta da shi. A cikin halayenta yana daga abin da yake kona masa rai. Bata san idan ta yi kuskure ta bashi hakuri ba. Duk sanda abu ya haɗo su, sai da idan ya gaji da fushinsa ya sauko, ko ta tara da gefe da shakubarta ta banza har ya sauko. Amma dai a ce ta buɗe baki ta bashi hakuri bata iya ba. Shi gaba ɗaya ya rasa inda zai sata ne. Ba ta da ladabi sam, bai kuma san yadda ta ɗauki rayuwar aure ba. Amma zai koya mata hankali. daga yanzu ba zai sake bari wata yaudara ta tasiri a kansa ba dole ta koyi ladabin idan ma bata da shi dan ba zai dasa dora rayuwarsa a haka ba washe gari jikin nata ya yi sauki da haka ya fita gurin abin da ya kawo shi wani mun ya koma zaman doya da manja da haka suka cinye kwanakin da suka yi idan ya fice tun safe sai dare zai dawo kuma haka za su zauna magana idan ba wadda ta zama dole ba ko ta yi masa ba zai amsa ba tun umaima na ɗaukar abin nasa wasa har ya zo ya fara damunta. ko da suka dawo kanan ma bata canza zani ba sai ma ƙara taɓarɓarewa da zaman nasu yayi dan gaba ɗaya fita sabgarta ta kai ta kawo ko gaishe shi ta yi sai dai ya ɗaga mata hannu wanda dama ba kullum ba ne take gaisuwar yanzu ne ma da aka shiga wannan yanayin take neman abin da zai sa su yi magana ta dage da gaisuwar dama tun da suka dawo ya raba musu ɗaki a ce wasa likita ta ce ta samu hutu sosai shi kuma ba zai iya jure jurewa suna kwana gado ɗaya ba don haka ta koma ɗakinta ta yi jinyar girki ma ya sauke mata Abin kari da kansa yake shiga kicin ya dafa, idan ya je aiki ya ci na rana a can, wata rana ya yi take away idan zai dawo, ko ya biya gidan sa ya ci, ita a zaton ta laulayin ciki ne saka umaiman ba ta iya girki, don haka idan ya je sai ta zubo musu, ko haka kawai ma tana dafa abin kwaɗayi ta bawa Habiba ta kai mata. Wasa-wasa suka kwashe kusan sati uku a cikin wannan hali. Tun Khalil na jin wani iri akan matakin da ya ɗauka, musamman idan ya ga ta zauna ta yi shiru. a ya zamana abin ya zama masa jiki, ya fara sabawa da rayuwarsa shi kaɗai. Umaima kuwa gaba ɗaya ta fita hayyacinta, musamman da laulayi mata da ran mikiya, ga rashin kulawar da take fuskanta daga bangaren Khalil. Gaba ɗaya sai abin ya haɗiye mata yawa. Wauta da rashin wayo irin nata sun kasa barinta ta hango kuskurenta, na ta gyara. Sannan ta gaza gaya wa kowa, a nata Sharman za ta iya fuskantar matsalar ta ita kaɗai. Sai abin ya zama ana ɓata goma biyar bata gyaru ba. Wata safiyar Laraba ta tashi bata jin daɗin jikinta. A kwanakin dama gaba ɗaya ƙarfin hali kawai take yi, ba zazzaɓi ba, ba wani takamaiman ciwo ba, amma jikinta san baya mata daɗi. Sai ta ji kamar ta ihu ko za ta ji sauƙin abin da yake damunta. Gashi babu abokin hira ballantana ta faɗa masa damuwarta, ya taya ta koda da kalamai masu daɗi ne ta ji sanyi. Tun asuba da ta idar da sallah ba ta koma ba, saboda tana son magana da Khalil ɗin. Gida take so ta je, don tun da suka dawo bata fita ko ina ba. Kusan kullum bata sanin fitarsa, da ta ɗan koma baccin safe sai dai ta farka ta ga ya fita, ko ta tarar da sakon kuɗin cefane ya aje mata a falo. da yadda ita ma ba girkin take yi ba, yayima yayima kawai take ci. Tana zaune fito daga ɗakinsa cikin shirin tsatsab da shi, kai ba za ka ce yana da wata damuwa ba. Ta bi shi da kallo, da ƙyar ta iya tausar zuciyarta ta gaishe shi, ya amsa mata a takaice, yana nufar ƙofa sai ta bi bayansa tana cewa, Magana nake so mi. To, yanzu kuma? Gashi sauri nake yi, na kusa makara. Ko za ki bari sai na dawo idan ba na sauri ba ne. Ya faɗa yana ƙare mata kallo, dan ƙararai hangora da ta yi, sai dai ta kara haske da kyau. Ya mutsa fuska ta tana kallon gefe ta ce, Ni gidanmu nake so na tafi, ba da lafiya, ni kaɗai na san me yake damuna. Kan na zo na mutu a gidan nan babu wanda ya sani tunda ba a damu da ni ba. Mai hali ba zai canza ba. Khalil ya faɗa a zuciyarsa yana maimaita kalamanta a ransa, dan san babu ladabi ko tausasawa a cikinsu. A fili kuma ya gyara tsayuwa ya ce mata, Wa kika gaya yawa baki da lafiya, kuma waye bai damu da ke ba? Kai mana, daga faɗar gaskiya gaba ɗaya ka daina kula ne. ka fita harkata a gidan nan. Sai na shafa kwanaki magana bata haɗa mu da kai ba. Ni dai na gaji wallahi, gida zan tafi. Garan na je inda ake so na ba inda zan zauna ake gaba da ni ba. Ta faɗa cikin karyewar murya tana shirin sakar masa kuka. Tafiya ya ci gaba da yi yana cewa, Idan da izini na kike tambaya ban yadda ba, idan kuma za ki yi gaban kanki ne, to ki tabbatar idan kika tafi ba zan biyo bayan ki ba. Ya kunna motarsa kafin ya karasa ya buɗe gate, ya fita da motar, ya dawo ya rufe. Hassana tana tsaye tana hawaye. Yana fita ta juya ɗakinta da gudu tana kuka. Kaya ta shiga haɗawa, don ita tafiya za ta yi da gaske, ba za ta zauna ba. Gara can a kira shi ya faɗi abin da yake nufi da ita, da ya jingine ta ita da babu a gidan matsayinsu ɗaya. Khalil kuwa yana fita gefen hanya ya samu ya faka motarsa, ya ɗora kansa a kan sitiyari. Allah ya sani yana son Umaima, San da shi kansa bai san iyakarsa ba. A yanzu da ya nisanta kansa da ita, shi ya san irin azabar kewarta da yake yi, da ƙyar yake iya bacci, ya tabbata ya fita shan wahalar wannan yanayin da suke ciki amma so yake su dawo kan seti su yi rayuwar aure kamar sauran ma'aurata cikin girmamawa da mutunta juna ba zai ɗauki salon da ta zo masa da shi ba na zama kamar wasu haɗuwar bariki ya zama ba ta shayinsa ko ta gaya masa duk magana da ta zo mata amma ya ga alama san ba ta da niyyar gyarawa sai ma ƙara ɓatawa da take so ta yi ba kuma ya so har a ce ta kai su ga magabatansu yana so su koyi sasanta duk wani saɓani da ya gitta a tsakaninsu to yaya zai yi Ya tabbatar yanzu da ta ƙudiri niyyar tafiya, ko da ya ce bai yadda ba sai dai wani ikon Allah, amma mawuyaci ne ya koma gidan ya tarar da ita. Ji yake yi kamar ya koma ya sauke nasa fashin ya lallaɓa ta, amma yana tsoron abin da hakan zai haifar masa a gaba. Idan ta miƙe akan sai dai shi ya bi ta zai sha wahala, dan ba ita kadai ba, hatta da 'ya'yan da za su haifa a gaba sai hakan ya shafi su. Dole idan ne duk wani tasirin da take da shi a zuciyarsa ya kunna motar, ya ci gaba da tafiya. Amma ya kudarce idan ya dawo ya tarar da ita, Zai zauna da ita ya nuna mata kuskurenta tunda ta kasa fahimta da kanta. Umaimu kuwa kaya ta shiga haɗawa da gaske tana kuka. Kiran wayata da aka yi dakatar da ita. Ta ɗaga ganin an hafsa ce take kira. Ta shaida mata za ta zo gidan tana hanya. Jefar da wayarta ta ci gaba da haɗa kaya. Gara ma ta zo su tafi kawai, ta huta da nemo a daidaita. Tsabta cika akwatuna biyu da duk abin da ta san za ta buƙata. Ta kai su falo ta ajiye. A gurguje ta watsa ruwa ta saka doguwar riga. Ba ta nemi abin kari ba ma ta ci a gida. ta zauna a falo zaman jiran Anta Hafsa. Tana jin an buga gate kuwa, ta fita da saurinta ta buɗe. Wayannan akwatunan fa Umaima, ko balaguro za ku yi, tunda dama ke ba a sanin tafiya ku balle dawowa. Anta Hafsan ta faɗa tana kallon nan da ta jera. Kamar tana jira kuwa, ta rushe mata da kuka tana cewa, Na gaji anti, ni da zan tafi. Kalili ya daina sona. Ya riga da ya samu abin da yake so ya haɗa ni da kaya, shine zai fara nuna min halin sa na maza. Subhanallahi, me ya faru? Dama kina da wata matsala ne tunda kika shiru baki magana ba? Har ta kai za ki koma gida? Anta ta faɗa cikin tashin hankalin irin kukan da ta ga Umaiman tana yi. Da kyar ta tsagaita, dan ta shiga labartawa ta Hafsan abin da ya faru, zuwan su Kaduna, har zuwa yanda suka yi da shi yau da safe. Ta rufe da cewa, daga na nuna masa na san abin da yake yi na ganshi da karuwa. Shi ke ne ya ɗauki gaba da ni ya fita sabgata. Ina tunanin ma idan ya fita can yawon biye-biyen nasa yake tafiya. Babu abin da ya shafe shi da ni bari ya san damuwata. Ba shakka Umaima, duk inda ake neman ‘yar kaza kaza mahaukaciya kin kai kin wuce. Ai ni wallahi bai burge ni ba da bai da mana da ke a kakkarye ba. Kamata yi a ce ya sauke miki kafaɗa, ya karya miki kafa ɗaya, sanda kika ce ya ɗauko wasu su kwana tare. Banda ke baki da hankali baki san abin da yake miki ciwo ba? Ki kalli tsabar idan mijinki ki kira shi mazinaci? Ko da a ce gaske ne ballanta na tsabar hauka da bakin kishinki da kika ɗora wa kanki. Anya kina tsoron gamuwarki da Allah Umaima? To bari ki ji, tun kina da sauran lokacin tuba ki ba Allah ki kuma nemi yafiyarsa islamiyya da kika bata amfane ki da komai ba tunda baki koyo ilimin sanin darajar miji da yadda ake zaman aure ba idan kuma baki tuba kin ba Allah ba to za ki tashi a tutar babu ki kare rayuwarki baki ji daɗin zaman aure ba dan babu ɗan iskan da zai zauna da ke kina zagin sa yadda kika ga dama idan bai dinga cin ubanki ba to za ki rayuwar kunci da bakin ciki kamar yadda kike yi yanzu sannan ki je lahira wala ki riya ci uban ki tafi wuta ba fata nake miki ba Allah ya taimake ki ya baki miji mai son ki da yake ke ba 'yar arziki ba ce. Ashe abin tsaye da kike shuka masa kenan yana shanyewa? Ina ma a ce ban zo ba ki ɗebi kayan na ki je gida. Na tabbata da yau sai an miki dakan hatsin matan ƙauye. Yanzu ma kuma daga nan gidan zane na sage ne mama duk halin da ake ciki. Gara ta sani ta san inda za ta taro ki, don na fuskanci baki da hankali ko kaɗan. Tas ta silleta, ta ta yi faɗa ta yi masifa, kafin ta dora da nasiha da lallashi, da ba ta dabarun yadda za ta riƙe mijinta, ba ta hanya hauka ko rashin hankalin da ta ɗaukar wa kanta ba. Da kanta ta taya ta suka gyara gidan tsaf, don shara tun da aka shiga wannan halin, idan ba ta gaji da zaman tunani ba to ba ta yi. Cikin kayayyakin gyaran ta haɗa mata wasu tasha tana cewa, don uban likitan da ta ce ki kwashi wata biyan, idan ta kashe miki aure mijinta za ta baki ki aura? Ke kuma ga sauna, ya ce ki koma ɗakin ki kika kwashe kaya zikau zikau kika tafi. Allah ya gane da ke rai umaima. Sai da ta mata lafiyayyen girki, bayan da ta saka ta ta wanka ta sheƙa kwalliya, suka shirya komai tsaf sannan ta ce mata, ki ɗauki waya ki kira shi yanzu ki san yadda zaki duk abin da yake ya baro ya taho gidan nan yanzu nan idan ya zo saura ki sauka daga layin da na ɗora ki ki sauke kanki ki bashi haƙuri ki nuna masa kin gane kuskuren ki ba za ki sake maimaitawa ba ba kuma waya zama iya fatar baki ba a'a har cikin zuciyarki nake so ki yarda kin yi kuskure kuma ko dan gaba ki kiyaye ki sani duk abin da kika aikata masa na rashin kirki kanki kika yi wa saboda shi Allah babu ruwansa zai kama ki da laifin kiwo miji biyayya Gara a ce shi ya cuce ki sai Allah ya saka miki da a ce ke ce kika cuce shi, ki kai kanki wuta a banza. Kuma idan na koma zan yi miki aikin ingantattun magungunan da na samu. Idan kika gwada magungunan nan babu ke babu sake siyan wasu jigare-jigaren magungunan mata da baki san da me aka hada su ba. Jikin Umayma ya lakwas, an ta hafsa bata tafi ba, sai da ta kira shi a waya tana numfashi kamar wadda ake yankawa, wai cikinta. Khalil da yake tsakiyar aiki a wani site, ba shiri ya kamo hanya, dan dama gaba ɗaya rana tana makale a ransa, yana ta tunanin ko ta tafin ko tana nan. Cikin 'yan mintuna ya shiga gidan a ransa yana tare da abin da zai je ya tarar, me ya same ta? Shi ne tambayar da yake yi wa kansa har ya ƙarasa ƙofar gidan, ya kashe mota ya bar ta a waje, tunda sake fita za su ya kai ta asibiti. Tarsiyai yana ƙare wa madaidaicin harabar gidan kallo, ko ina ya yi ƙal. Hata da interlocks ɗin da ke shimfiɗe sun sha wanki, da kallo ɗaya za ka yi masa ka hango tas ɗin da suka yi. Ƙara buɗe hanci yana shaƙar da daɗin turaren wuta da air freshener, ga kuma sanyayyar iskar yamma sai suka haɗu suka ba da wata atmosphere mai sanyi da sanyaya zuciya. Bai ƙarasa suman tsaye ba sai da ya shiga falo. Tana zaune akan kujerar da ke fuskantar ƙofar shigowa. Riga da sket ne na wani yellow lace, irin yalan nan mai kamar bota, da ya yi bala'in karɓar ta, da ba ta da haske sosai. Ta kashe ɗaurin gaban goshi irin wanda yake son sa. Wani kallo ta watsa masa, tana raurau da ido kamar mai shirin kuka. Bai san san da ya dafe zuciyarsa da hannu bibbi ba, ya limshe ido, saboda yadda kallon nata ya tasirance shi. Cikin wata iriyar tafiya ta taso, babu inda baya motsawa a jikinta. Tana zuwa ta faɗa jikin Khalil da ya zama mara amfani na wani lokaci, ta sakar masa kukan zallar shaguba da kisa. nan kamshin da ya kai masa ziyara, kafafunsa sun yi sanyin da ba zai iya sa ba. Sai saurin dafe bango da hannu ɗaya, ya riƙe ta gam a jikinsa da ɗaya hannun. Ya gagara ce mata komai sai a jiya zuciya da yake yi, kamar jaririn da ya kwana bai sha nono ba. Ƙasa ta tafi za ta tsugunna, ya yi yunƙurin taro Ta zame, sai da ta ajiye gwiwoyinta a ƙasa, ta dafa nasa da hannu biyu, hawa yana bin fuskarta ta ce, Ba zan iya ci gaba da jure fushinka ba Khalil, na tuba ka yafe min. Na yi nadama duk abin da na aikata maka, kuma a shirye nake da karɓar duk wani hukunci daga gare ka, amma ban da na ƙaurace min. Allah kaɗai san irin kuncin da na shiga na rashin ka. Muna rayuwa guri ɗaya, amma ka nisanta kanka da ni. Baka san yadda nake ji ba. Kuma wallahi duk abin da ya faru sharin shaidan ne. yi amfani da tarin sanka da kishinka da nake yi ya makantar da ni amma yanzu na fita daga cikin duhu na dawo haske insha Allah ba zan sake kwatanta makamancin abin da ya faru ba ba zan sake ba ka yafe min kaji ibana mu koma rayuwar mu irin ta da mai cike da kauna da aminci shiru ye kawai yana kallanta yanda take maganar hakan fuskanta yana iya karanto gaskiyar zuciyarta da kuma nadamar da ta yi amma fa umaima ce yanzu shi ai sai dai ya ba wani labarin halinta ba dai a bashi ba Duk da haka yana fatan Allah ya sa da gaske take, ta gane gaskiya, Dan ya tabbatar da ya fita azabtuwa da wannan zaman da suke yi. Kawai ya jure ne saboda ya nuna mata kuskurenta, kuma alhamdulillahi gashi nan an ci nasara. Amma duk da haka ba zai saurin ba da kai bori ya hau ba. Dole ya sake shata mata wasu sharuɗa. Idan har damar ta gaske ce, kuma ta shirya su zaman lafiya za ta bi. Hannu biyu ya saka ya ɗago ta daga durƙushen, Hassan nan bata daina tsiyayar da hawaye ba. Cikin falo ya ƙarasa shiga, ya zaunar da su akan kujera ɗaya, ya kama hannayenta duka biyun yana fuskantar ta. Kallon cikin ido yake yi mata. Oyuma da ke kallonsa ita ma ta yi saurin sadda kanta ƙasa. Cikin kasalalle murya wadda halin da yake ciki da kuma diramar Umaima suka haddasa masa, ya ce mata, Look at me, Umaima. I want you to look into my eyes while I'm talking. Ba so ki ce baki ji ba ko kin manta wani abu da zan faɗa miki. Haninta ta sa tana share hawaye kafin ta daga idanunta da suka canza kala saboda kukan da take yi ta kalle shi ita ma. A tare suka sauke ajiyar zuciya ya matsa hannunta da ke cikin nasa ya ce, Ina son ki umaima, irin son da ba zan iya misalta miki shi ba, amma a kullum halayyaki tana goge wasu kaso daga cikin son da nake miki. Umaima ya zo mana a cikin hadisi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, Jiblatul qulubi ala hubbi man ahsana ilaiha. Ita zuciya da kike gani an halice ta kan san mai kyautata mata. Haka kuma tana kin duk wanda yake munana mata. Ko dabba kika kalla fi zuwa gurin wanda yake bashi abinci, yake kyautata masa, ballantana mutum. Ina tsoron kai wata rana a waye gari tarin soyayya da nake miki ta shafe ga baki ɗaya, saboda a halayen ki marasa kyau suna rinjayen na kirkin akan sikeli na. Soyayya ita ce gadar da take kaiwa ga aure, amma kyawawan ɗabi'u su suke zaunar da shi. Kuma girmamawa da mutunta juna dole ne a cikin aure, ba wai zaɓi ba ne. Idan ma wasu kike kwaikwayo ko suke ɗora ki akan hanyar da ba za ta bulle ba, ƙarshe za ki bata ɓata kankan, babu nan babu can. Da haka tun wuri ki farka, Dan na san wannan ba tarbiyyar gidanku ba ce. ba ita ce tarbiyyar da na sha'awa har ta kai ni ga auren ki ba. Wata ce daban kika aro a gurin waɗanda suke zama irin zaman bariki. Mace ta zagi mijinta idan ta kama ya dake ta, kuma gobe su ci gaba da zama har su yi dariya. To ni ba zan yi irin wannan zaman da ke ba. Idan kuma shi kika zaɓa kamar yadda kika gani a yanzu na fara, zan fita daga sabga ki In bari ki yi rayuwar ki ke kaɗai, ni ma na yi tawa. Saboda hakan zai fi samun min da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Cikin nutsuwa da kwantar da murya yake maganarsa, da yadda duk taurin kan wanda ake yi wa sai ya saurara. kafin ya gama ko jikin ta ƙaure ya la'asar ligis, ta sunkuyar da kai kasa kamar gaske tana matsar kwalla Ƙara kama hannunta ya ci gaba da cewa, Don Allah umima miki kwantar da hankalinki mu zauna lafiya kamar kowace ma'aurata. Wallahi ba ni da burin sake sako wata mace cikin rayuwata bayan ki. Ina son ki, komai naki yayi min irin macen da nake so na ƙare rayuwata da ita. Idan kika cire ki shi kaɗai ne fargabata a kullum. Na aure ki saboda ina son ki, ina son zama da ki. Amma sam kin gaza bani kwanciyar hankalin da nake kwaɗayi a tare da ki. Idan na ji daɗin ki a kwana ɗaya, sai na fama da tashin hankalin ki na sati. A haka kike so na zauna da keke kaɗai? Idan aka ci gaba da haka ba kya tunanin wata rana zan nemi inda zan dinga samun nutsuwa da kwanciyar hankalin da na rasa a tattare da ke? umai ma kwalliya, girki, gyaran gida, ko gamsuwa a gado. Ba su kaɗai ne jin daɗin aure ba. Akwai nutsuwar zuciya, wadda duk irin jin daɗin da kake ciki idan baka da ita ba za ka taɓa samun abin da kake so ba. Daga ni har ke abin da muka rasa kenan kuma ke ce sila. Kullum ke da tunaninki yana kan kar wata ta kula ne, kan na kalli wata. Idan aka siya gifta wani abin ya faru kin dinga tashin hankali kenan, kina buri. Duk akan me? A zaton ki hakan ne sai hana ni kula mata ko saki aure duk sanda naga dama? To ki sani, wannan halin naki kamar kina ingiza ni ne zuwa ga wasan. Kuma duk ranar da kika kai ni karshe. sai dai ki ji ana cewa ki matsa za a shigo da kayan amarya. In ya so ki kashe mu duka kamar yadda kika sha faɗa. Kin ga mu mun yi shahada, ke kuma kin yi dakon zunubi. Dan babu wanda zai hana ni ƙara aure idan na tashi. Hujjar tayar min da hankali kaɗai da kike yi kullum ta ishe nan ƙara aure. Kuma kowa zai goyi da bayana. Dan babu wanda bai san halin ki ba idan kika cire hajiyata. Amma kowa ya san Umaima madanja ce. Duk abin da aka ce kin yi za a yadda. Da wanda ya fi shi ma duk saboda me. Kuka ta fashe da shi mai sauti tana kallon sa. Idan ya san irin wutar da take ruruwa a zuciyarta, da bai fara kawo zancen ƙarin aure ko makamancin sa a hirarsu ba. Amma ya za ta yi, ko wata za ta cinye ta yau dole ta haɗiye, ko don ta samu su sasanta. da ita da kanta bangaren kwakwalwarta mai hankali ya mata karatun ta nutsu kuma ta yarda da duk abin da yake faɗa za kuma ta zage damtse in Allah ya yarda kwanciyar hankali ya samu gurin zama a gidansu tunda ya ce ta ba za ta hana ya mata kishiya ba to kuwa zaman lafiya zai hana masu sauraro ku yi haƙuri mu da sa'aya nan sai mun haɗu da ku a kashi na gaba ku kasance tare da pinkish lady da fatan an sha ruwa lafiya sai an jima so kusa kwashe labarai